Fatocin mutane daga kasashen masu tasowa zuwa kasashen da suka ci gaba wani abu ne da ke cewa gwamnatocin kasashen tuwo a ƙwarya. gwamnatin najeriya na ɗaukar matakai daban-daban don kawo ƙarshen wannan matsala darakta janar ta hukumar yaƙi da fatocin mutane ta najeriya wato naftin mrs julie oka dolly ta gaya min irin hoɓɓasan da suke yi well so far so good we've rescued about over 10,000 victims so far mun ceto kimanin um, sama da mutane dubu goma kuma yanzu haka da nake magana da kai mun samu nasarar gabatar tare da hukunta masu safarar mutane kimanin 323 ko a makon nan ma mun gabatar da masu irin wannan aika-aika a jihohin Nasarawa da Edo kuma an yanke hukunci. Muna kuma fatan samun nasara a nan gaba. One in Nasarawa state and one in Edo state and we hope to secure more of these convictions as time goes on. Ganin yadda ake fatocin mutanen zuwa kasashen da suka ci gaba, ko akwai irin rawar da su ma ya kamata su taka? We all work together, you know, the Nigerians work with the Spanish um, government, the Italian duk aiki tare. Najeriya na aiki kafada da kafada da gwamnatocin kasashen Spain, Italiya, Birtaniya da ma Amurka. Kuma wannan wani aiki ne da muke yi tare. So I think it's a joint effort so far. Hajiya Halima Baba Ahmed, wata mai fafutukar kare 'yancin mata da yara ne a Najeriya. nan gaskiya gaskiya matsala ne babba wanda kuma abu ne mai tada hankali sosai abu ne wanda bayi da daɗin jin labari kuma ni babban matsalar ma abin da yake damuna irin wannan tafiya ka ga ɗaya ta cikin hamada za a yi shi kuma idan aka shiga hamada na duk wani matsalan da ya taso na ruwa ko na abinci idan ya kare musu yawanci ana mutane suke rasa rayukansu da yawan gaske ba kaɗan ba amma kullum mutane ba sa duba irin wannan abin in ma za su yi tafiya ne su yi shi ta hanyar da doka ya ce domin su tsira da irin wa'innan fitittunu da rasa rayuka da ake yi amma amma a kullum mutane ba su ɗaukan wani ya zama musu darasi gaskiya abu ne mai tada hankali saboda matsalan da ake samu musamman ma a ce idan suka bar nan ba su isa can wani abu ya same su ko kuma lokaci in sun shiga cikin teku jirgin ya kife ko a ɗauki mutanen da suka karfin wannan jirgin wani lokaci idan suka tafi cikin ƙasar da za su je ɗin su kusan kullum a cikin wulaƙanci yake. ko a ba bayan nan ma dai alƙaluma sun nuna cewa sama da 'yan najeriya dubu hudu ne suka rasa rayukansu a kogin mediterranean a su na tsallakawa ƙasashen turai. baya kuma ga dimbin dubban 'yan najeriya da suke mutuwa a cikin hamada duk dai a kokarin nasu na tsallakewa daga najeriya zuwa kasashen turawa a kokarin da suke yi na neman abin duniya hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria